matsar da ya mata da yake fito da bala'in nan ne sa ta dan sakin wani sautin muryarta a dakushe mantawa yayi ya sakar mata gabaki ɗaya nauyinsa a jikinta yana sauke numfashi da kyar ta shiga fito da nata numfashin tsabar wahala hakan ne ya sa shi saurin mirginawa ya koma gefe har lokacin idanuwan shi a rufe a hankali ya bude idanun shi ya kalle ta fuskar ta yake kallo da ta jaga da ta yi jaga-jaga don wahala mugun zazzaɓi ne ke sarrafe ta ga wani irin zafi da shi kanshi yake ji a gaban shi na zuzar wurin da bai taɓa kusanta ba sai yau muskutawar da ta yi ta cije labanta ta sake rantsa ido ta furta Washi. a hankali ya yunkura ya tashi zaune ya ɗauki dogon wandon sai saka sannan ya nufi waje sannan ya nufi wajen kunna fitila sai layi yake kamar wanda ya sha wani abu yana kunnawa ya dawo kusa da ita ya tsugunna ya sa hannu yana gyara mata gashin kanta da ya barbace kasancewar bata da kitso a kai Ba ta yarda ta bude idanunta ba bare ta kalle shi limshe idanu ya yana murmushi ya saka gwiwoyin shi a ƙasa ya matsar da fuskar shi ya sumbaci kuncinta amma kuma bai jinya bakin shi daga kumatunta ba cikin sassanyen murya ya rada mata ina son ki bandirawo yar uwata sake matse ta yi a jikinsa har da ciccibo ta ya rungumo ta sosai yana sake faɗan ina kaunar ki bindi ina matukar kaunar ki ban san da sassanyan dukan da ta sake mishi na raɗaɗin da take ji a kasanta sakamakon zaunar da ita da ya yi kan duwawunta ya sa shi ɗago ta ya kalli fuskarta sakinta ya yi ya tashi tsaye yana faɗin bari na taimaka miki kiwon zanen rufuwar da ya yaye daga jikinta da irin tashin hankalin da ya ci karo da shi ya sa shi durƙushewa ba tare da ya sani ba idanuwan shi kakkafe a kan cinyoyinta a razane ya kalle ta sai kuma ya tashi tsaye yana dafa kansa a hankali hankali a matukar tashi yace, ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zura na illata ki ko ni na sani na sani wallahi sai haka ta faru na san baki girman da zaki iya ɗauka na ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ya zanyi ya sake dafa kansa yana kallanta yanda ta koma sharaf ta kwanta ya sa shi zagayawa a ruɗe ya ɗauki rigar shi ya saka mugun sauri ya saka a mugun sauri ya buɗe ɗakin ya fita kai tsaye hanyar fita daga falon ya nufa yana sambatin bari na taso na jib shi kaɗai ne zai iya taimaka min mama am gaskiya ba zan iya sanar da ke lamarin nan ba ba zan iya san ba kallanta na faɗa mata ba ko ma menene laifin muryar mama ya ji daga bayan shi a tausashe ta ce ld a gigice juyo da alamar razana da alamar razani na rashin tsammanin mutum a yanzu kuma daga bayan shi ɗora idanuwan shi ya amin ɗora hannun shi yi akiya yana murzawa cike da rashin gaskiya idanun shi a tsaitsaye kamar wanda aka firgita a cikin bacci ya yace na'am mama am baki bacci ba dama a ɗarare ta ce ban yi bacci ba ina zaka ce a daren nan rudewa yayi ya rasa ya zai ce mata sai kallanta kawai kamar yana son bata tsoro sansanin halin da yarinyar take ciki ya sama daurewa ta haɗe ta ta kunyar ta ce ina da nejin me ya same ta sadda kan shi yi kasa a hankali kamar marar laka ya ɗaga hannu ya nuna mata ɗakin nashi juyawa ta yi ta kalli ɗakin sai kuma ta sake kallon shi ta ce ta yi bacci ne ba tare da ya kalle ta ba ya girgiza kai alamar a'a ɗakinta ta nufa tana faɗin kawo min ita ɗakina ina jiran ka yanzu da kallo ya bi ta a rikice ce ma sai kuma ya yi shiru kawai sai da ta shiga ɗakin sannan ya hanzarta komawa ɗakin da sauri ya matso kusa da danejo yana kura mata idanu so yake ya ga tana numfashi ko kuwa dai ta mutu hakan ya sa ya sake rikicewa da sauri ya lalubi rigarta ya tayar da ita zaune ya zira mata rigar sannan ya tallabo kasanta ya daure ya dauke ta ya fita da ita daga ɗakin zuwa ɗakin mama kafa ya sa kafa ya ya tura ɗakin mama da gudu-gudu ya nufi gado yana faɗin mama mama dan Allah duba ki ga bashi, numfashi shimfiɗa ta yi akan gadon ganin mama da sauri ta haura kan gadon tana tallabo da nejo yasa ya sunkuya yana shirin yin zaune ba tare da ta kalle sa ba ta ce je ka waje ina zuwa a raunane ya kalle ta ya ce amma mama je ka waje ta faɗa ba alamar wasa a sai bance ya tashi ya fita yana juyawa yana kallon fuskar da nejo da shi dai idanuwan shi ke nuna masa ba ta raye yana fita mama ta taɓo tabo tunta, a tausashe tace da nejon mamsi motsa bakinta ta yi da idanunta tana so ta buɗe, amma kunya ta hana ta murmushin yaƙi mama ta yi ta ce buɗe, idanuwan ki kalle ni sannu sannu sanne sanne ta buɗe idanunta tana kallon fuskar mama sai kawai ta fashe da kuka ta tusa kanta tsakanin kirjin mama da cinyoyinta da ta tallafe ta inda hannunta ke kan mararta wanda kasan da take so ta rike da take jin baya jikinta amma kuma jin wani abu na zuba a jikinta yasa ta take daura hannunta a cin din cike da rarrashi mama ta kalle ta mama ta kalle ta tallabe ta amin cike da rarrashi mama ta tallafe kanta ta ce amma tana ishiru mana daina kuka haka kin ji saurare ni za mu yi magana cikin tsananin kuka ta ce mama ki kira min adda kele cike da san kwarara mata gwiwa da ba ta hakuri mama ta ce kin san wani abu idan na kira miki ke lambo a yanzu ta zo ta ga halin da kike ciki to dariya za ta miki don haka yanzu bari na fara taimaka miki a hankali ta janye ta a jikinta tana shirin miƙewa ta sake rike hannunta tana kuka ta ce mamsi zafi Mamsi ba zan iya curar wannan raɗaɗin ba. Ki min addu'a dan Allah. Komawa ta yi ta zauna. Ta shafa kumatinta ta ce ki hakuri kin ji? an mata na? Zan haɗa miki ruwan ɗumi. saki ji daidai insha Allah. Ki daina kokan nan haka. Kar ke lambu ta ce ke ɗin kina da raki. Dan dan kallo da ta yi wa Mamsi mai nuni da anya kuwa ya Fendo ta san me ya faru da ita. Anya ta san me bandi ya mata. Karfe ne? Taɓarya ce? Hannu ne? Kafa ne? Oho. Ita dai ta san a cikin hudun nan ya tura mata ɗaya a gabanta ina dalili me ta masa daga zuwan shi Don kawai ta fita ta kai magaraba ko dama dai yana da wani ajiyayyen haushinta ne da ya tafi da shi yanzu kuma idan ta masa Allah ya isa sai mala'iku su ga laifinta motsin da ta ji sa ta kalli kofar ashe har mama ta shiga ban ɗakin don haɗa mata ruwan wanka ta ɗan jima tana shiga da fita kafin ta zo ta kama hannunta don ta sauko a gadon tana miƙewa mama ta ga inda ta zauna ma ya ɓace ba ta yarda da Naiju ta gani ba sai ma murmushi da ta mata suka karasa shiga ban ɗakin da kyar ta samu ta zauna a cikin ruwan dumin sannan ta fito ta barta ta zo ta ɗauki wannan zanin ganin ta canza wani Allah sarki ibuprofen da amzolin mama ta bata ta sha bayan sanyar madarar da ta matsa mata ta sha sannan ta ja mata zanin rufuwa ta ce to maza bacci abinki ya tsana fuska da hakan ya sa mama cewa da radadi har yanzu a hankali ta daga kai alamar e shafa kanta ta yi duk da hular da ke kanta saboda jikewar da gashin ya yi to zai daina amma tana ki hakuri kin ji kowace mace da kika gani haka ta ji na wata ne kawai na wata ne kawai ke na wata da mamaki da ji ta ce kowa fa mamsi jinjina mata kai ta yi ta ce kowa shi yasa na ce karki bari ma ke lamba ta sani dan ita ma ta ji fiye da yadda kika ji tana jin kin faɗa mata dariya za ta yi miki kamar sukutar baki danejo ta ce mamsi har ke ma dariya mamatai ta jima da mantawa akwai uban 'ya'yanta biyu a duniya mantawa take da lamarin shi ta yi wuri ne ta aje kamar shi amma saboda ta kwantar ma da danejo hankali ba dan komai ba sai dan ta san kurar da ke karo ta yanzu ne za ta fara ba dai an fara lamarin ba to za ta shiga uku ne a hannun tuzurun ɗanta don haka sai ta yi murmushi ta ce kwarai ma ai nake gaya miki Fata-fatan da abban su bandinki ya yi min ya fi wanda ya yi miki yanzu. Murmushi ne ya subuce wa Danejo da ya sa mama ma ta murmusa sannan ta miƙe tana faɗin ki yi bacci ina zuwa yanzu. Da kallo ta bi mama har ta fita daga ɗakin sannan ta sauke wata nauyar ajiyar zuciya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Me Khalid ya aikata mata haka? Har yanzu zafi take ji a jikinta. Kai amma mutumin nan ya ci kaɗan masifa. mama na fita a ɗakin Khalid ta kwankwasa da kyar ya iya buɗe baki ya ce shigo a hankali mama ta tura kofar tana baza idanunta kasa ta hange shi kusa da kofar banɗaki kwance yana kallon sama idanuwan shi a rufe sai haɗe jikin shi yake da sauri ta karasa tana dafa kafaɗarsa ta ce yaldi lafiya me ya same ka zafi ne na ban mamaki da tsoratarwa a jikinsa a rikici ta ce subhanallahi zazzabi ne a jikinka bari na samu maka magani a wahalce ya riko ta ya ce a'a mama am ni magani baya sauke min zazzaɓi. dole sai dai a kara min ruwa ko allura ki kira Najib ya kai ni asibiti har ta tashi tsaye sai kuma ta kalle shi ta ce ina Jamila bari na kira ta sai ta zo gida ta saka maka da sauri ta fita kafin ya ce wani abu jim kaɗan ta dawo tana masa waya tana masa waya ta ce yauwa na gode Jamila sai kin zo ajiye wayar ta yi a bakin gado ta nufi inda zanin gado suke ta buɗe ta ɗauko wani tana shimfiɗawa a gadon saboda gadon babu zani dama kuma ya wanke wanda jinin da ya ɓata ne yana fitowa jiri ya kwashe sa a wurin nan kusan shi ta koma kusa da shi ta koma ta fara kokarin taimaka masa tana cewa ta shiga koma kan gado a waya mama ta kira Najib ya shigo bangaren nasu yana shigowa ya kare musu kallo yana faɗin mama har lamarin ya tabbata kenan kallon shi ta yi ta ce ba na son fitsara ka jira a kofar ka jira a kofar gida Jamilu za ta zo sai ka shigo sai ku shigo tare juyawa yayi yana faɗin to mama fita ya zuciyar shi falfarin ciki yau dai Allah ya nufa Ɗan uwan shi shi ya zama cikakken magidanci ya jima da fita kafin suka shigo tare da Jamila Hankalin ta tashi gaban Khalid da ke kwance lullube ba kakkauran zanin rufa ta durƙusa tana neman saka masa kuka mama da ta lura da hakan ne ta ce jikin ma ai da sauki da sauri Jamila ta kalle ta ta ce mama zazzabi baya magwarzo da kyau har zufa har su ma fa ya taɓa yi da yi wani zazzabi kuma magani baya masa irin kallon tsanaki mama ta mata sai kawai ta ce eh haka ya faɗa shi ma shi yasa na kira ki ai jiki na rawa ta tashi ta shiga ta ciro kayan da zai kayan da za ta haɗa masa ruwa Najib kuma taimaka mata taimaka mata yayi aka samu inda za ta makala ruwan idan an saka a kankanin lokaci ta saka mishi sannan duk suka zauna suna kallon shi mama da ta ga jamila ba ta da niyyar tafiya ta miƙe ta ce bari a duba yata kar ta farka kallon mama ta yi da mamakin waye kuma hakan ya sa ta ce mama ina da nejo har ta yi bacci ko a sanye mama ta ce eh ta yi bacci sannan ta nufi inda tiran kwanakan nan yake ta kwashe su sannan ta fice a ɗakin da fitar ta najib ya kalli jamila ya ce likita ko mu je na sauke ki a gida na ga dare na yi amma rairace ta kalle sa ta ce najib shi kaɗai za a bari a ɗakin girgiza kai yayi ya ce a'a ni zan kwana nan tare da shi jinjina kai yayi sannan ta sake kallon Khalid din kafin ta mike ta fara tattara kayanta suka fita a ɗakin tana waigen Khalid da ya fara jin dama dama har baccin wahala ya fara figarsa da safe karo na uku kenan mama na ce mata danejo ki tashi ki je ki ga jikin mijinki ke kam ai alhamdulillah jikinki da sauki turo baki ta sake dan gaskiya ba ta son maganin shi Duk fa hannayenta ta yi kan gadon sannan ta cire sannan ta tashi tsaye a hankali kamar yadda take yi tun da asuba ta shiga takawa a hankali tana dingisa kafarta ta dama take cewa watakila ya karya ni ne masifaffan da kallo mama ta bita ta ce kiko ki yi kokarin gyara tafiyar ki mana danejo a shagwabe ta juyo ta ce mama wallahi da ciwo ne cike da gamsuwa ta ce to maza ki dawo idan kika karya sai ki kara shan maganin ki jinjina kai ta yi sannan ta fice a ɗakin kamar gaske ta kama hannun kofar ɗakin kamar za ta buɗe amma sai ta saki a hankali ta shiga takawa kawai ta yi madafa ta yi zamanta tunaninta shine na je ya sake yayyaga min rigar mutunci tana madafa ta ji shigowar Jamila gidan suna magana da Najib amma bata kula su ba ta yi shiru abinta har Jamila ta shiga ciki ta sake saka mishi wasu ruwan ta bar gidan ta Nejo na madafa kiran sallan azahar da ake yi ya sa shi fitowa da doguwar riga zai tafi masallaci saboda jikin shi ya yi dama sosai ko da ya fito ma kalle kalle yake da san ganin inda zai ga Danejo tun daren jiya da ya kai ta ɗakin mama bai sake saka ta a ido ba sai dai bai yi sa'ar ganin ta ba saboda a lokacin tana ɗakin ta tana bacci yana fita ne ma mama ta shiga ta tashe ta dan ta yi sallah ya fi awa ɗaya a waje kafin ya shigo gidan a sanye da tattausar sallama da sauri Danejo ta ɗauki filet ɗin yankakken lemun zakinta ta nufi madafa wai ita a dole ba ta so ta gansa da kallo ya bi ta yana tunanin lafiya me ya faru kuma sanin yanzu mama tana ɗakin tana ɗakinta tana bacci ya sa shi nufar madafar da sansanin me ke faruwa amma abin mamaki kofar a rufe take gam da makulli girgiza kai kawai ya juya ya koma ɗakinsa don shiryawa ma yake so ya yi ya fita kafonin ba su haɗu ba don tunda suka fita da azahar ɗin nan tunda ya fita da azahar ɗin nan bai dawo ba sai dare lokacin da Abbas ya kawo shi gida ma sun jima a kofar gida suna hira kafin daga bisani Abbas ya fara tsokanarsa da wai mutumin ya naga fuskar a wani washe haka wani kyalli-kyallin goshin ka ke yi kamar na sabon ango wallahi kallonsa da kallon kasa da sama ya mishi sannan ya ɗauke kai ya ce kashin shi naka je murmushi Abbas yayi yace ce Allah baka hakuri amma na san hakan ba zai rasa nasaba da ganin Danijo da kai ba tunda yanzu ai na ga ta girma ko Steering motar ya kalla yana gyara zamansa sai kawai ya shiga tunanin ya shiga tunani mai zurfin gaske tsawon minti biyu kafin ya kalli Abbas da yanayi na gaskiyar shi kenan yake son faɗa masa yace ka san da yarinyar nan tsaf ta dauke girma na abin mamaki na ɗauka fa sai an dinga tattaro namanta ana harhaɗawa sannan mama am ta iya gane ta sai kuma ya jinjina kai yana taɓa baki yace hmm lallai mace rijiya ce duk girman goga karbanta take kuma ta bata ruwa wata iriyar dariya irin dariyar nan ta matasan zamani dariyar ban haushi daga da daga iya murya da daga bushe da dariya da sauri ta ya kalle sa sai kawai ya ja tsaki ya bude motar ya fita yana ayyana laifi na ne da na faɗa maka da kallo Abbas ya bi shi ya sauke glass din motar yana faɗin na rantse da Allah na sake haɗuwa da kai kace min yarinyar nan gwarzo sai na ci ubanka kuma wallahi ka shirya siyar min sabuwar mota dan dama na faɗa maka wannan ranar tana zuwa bugu da kari haɗuwa da kai sau goma sai na maka dariya sau goma bai kula sa ba ya shige gidan ya shige gidan bello na masa barka da dawowa tunda ya tura kofar falon ya ji shiru ya san har sun yi bacci don haka ya buɗe da makullin shi sannan ya shiga wanka ya ci abinci ya kara ya kara shan magani har ya kwanta yana kallon sama kamar an mintsine shi kawai ya tashi zaune ya juya ya kalli gadon wani irin matashin murmushi ne ya wuce masa ya dan tafa gaban goshinsa yana girgiza kai a hankali jijiyoyin hannun shi suka dan fara miƙewa sannu sannu jinin jikin sai fara gudu kafin ka ce kwabo sai wannan gwamnati ta fara amsar sakon alamar dai wani abincin take nema tsam ya sauka daga kan gadon yana shafa sumar kansa fuskarsa ɗauke da murmushi yana faɗin kwantar da hankali a yanzu komai ya zo gidan sauki da nejan mu ta girma sai fatan mu shiga aljanna tare kai tsaye ɗakin nata ya wuce sai dai yana tura kofar ya bude ya ga wayan ba kowa ta mamaki ya tambaye kanshi to ina take kuma ina ta tafi yanzu mai da kofar yayi ya rufe ya nufo ɗakin mama a hankali ya bude yana baza idanuwan shi aiko tsaf ya hango ta kan gado tare da mama suna ta shako suna ta shekar bacci dafa kogo yayi bai san san da ya furta subhanallahi me yake damun mama am ganin kamar mama za ta motsa yasa da sauri ya jawo kofar ya rufe musu ya nufi ɗakin shi yana faɗin to mama laifin me na mata ba ita ya kamata ta ce ba ita ce ya kamata ta turo ta ba da wannan zancen zucin ya ayyana abubuwa ya koma ya kwanta sai dai bacci ya kaurace masa daga idanu tunanin daren jiya da danejo ne kawai a ransa sai kusan karfe biyu da minti talatin na dare bacci ya ɗauke sa don haka ba jimawa sosai ya tashi saboda kiran sallar asuba da aka fara yana dawowa daga masallaci ɗakin mama ya shiga don gaishe ta kamar yadda ya saba yana shiga kan gane yana shiga kan da nejo da ke kan sallaya ya fara sauke idanuwan shi don ita ke farko tsugunnawa ya yi irin na maza ya gaishe da mama sosai har tana tambayar sa jiki miƙewa ta yi sallayar ba ta bata naɗe ba tana faɗin bari na sama maka abin da ka ci don ka sha magani akan lokaci Pete ya fice a ɗakin ba tare da ta jira mai zai ce ba neja na ganin haka ta miƙe tsaye da sauri tana neman rufuwa tana mama baya a sukwace ya miƙe sha gabanta tare da rungumo kogunta yana kallon fuskarta da ta yi fayau gwanin sha'awa ya tsaye sa yana yawo da shi a fuskarta ya ce bandi baki iya gaisuwa ba da sauri da kuma barin murya ta ce ina kwana murmushi ya ce lafiya ba lau ba ni fa na kasa gane miki tun jiya me yake damun ki girgiza kai ta yi ta nuna masa kofa ta ce zan fita waje ne me zaki a wajen bayan ga mijinki a nan? ya faɗa yana zira hannun shi cikin hijabinta matso da fuskar shi ya kusanta yana kokarin sumbatar ta yace har rashin lafiya yi, amma baki damu da ki duba ni ba anya bandi kina so na yanzu janye fuskar ta yi tana jiya baya tana faɗin bandi dan Allah ka daina ka sake ni zan fita waje kaga ban gaya ma kowa abin da kamun ba kar ka hasala ni na barka da Allah da ya halice ka yar dariya yayi mai sauti ya sake rungumo ta yace to ai halaliya ta ce ke ko kin san me zai faru yanzu wani kallo ta masa ya sa shi cewa mu je ɗakin mu bacci nake ji sosai mu je mu yi bacci mama za ta haɗa mana abin kari girgiza kai ta yi a tsorace tana faɗin a'a wallahi ni dai ka rabu da ni kawai bandi idan mutum ya je kasa mai tsarki tsoron Allah yake tarawa amma kai sauran imanin naka ma tsiyayewa yayi ni kawai ba ruwana da kai kowa yayi harkarsa dariya dariya dariya dai ta gaske Khalid ke shak ke shekawa yana kallon fuskar ta haka ita ma kallon shi take da mamakin dariyar da yake mata tsagaitawa yayi yace ai yanzu abin da zai raba ni da ke to mutuwa ce kawai kuma me yasa kike tunanin na zama marar imani to baki ta yi tana son kwacewa daga jikinsa tace ni dai ka sake ni bandi abin da kaman jiya na, kasa mantawa cikin rada yace ni ma ai na kasa mantawa kin ga yanzu dai mu je ɗakin mu kafin mu yi abin kunya a ɗakin mama da mamaki ta kalle shi tana waro idanuwanta ta ce abin kunya ban gane ba da sigar tsokana ya kalle ta yace zaki je da kafafunki ko na ɗauke ki cik na kai ki da kaina kwabe fuska ta yi alamar za ta yi kuka ta ce bandi ba zan je ɗakin ka ba ba zan je ɗakin ka ba wallahi idan na sake shiga kashe ni za ka yi bandi ni kaɗai na san azabar da na sha jiya kama hannunta ya fara ja yana faɗin na faɗa miki bacci za mu yi ba abin da zai ba zan sake yi miki yanzu dan Allah mu je kamar yanda ya mata alkawari ba abin da ya mata a ɗakin